saurin kawowa musamman ma idan a ce sabon aure ne ma'ana ango ne wanda bai jima da aure ba ko a lokacin ya yi aure أعوذ بالله السميع alim من shaidan rajim بسم الله rahim الرحيم وصلى na على من لا نبي بعده السلام wa ورحمة ta'ala wa barkatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai jalalaini tv ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya akwai abubuwa da dama waɗanda suke jawo saurin kawowa amma zan faɗi abubuwa guda uku ko dalilai guda uku da ya sa namiji sabon aure ko kuwa ango yake fama ko kuma yake fuskantar saurin kawowa wanda idan kuma bai yi ƙoƙari tun a farkon lokaci ba abin zai ɗore masa kuma kenan ya zama a koda yaushe baya daɗewa yana saurin kawowa abu na farko shine saurayi kafin ya aure a ce ya jima yana masturbation ma'ana ya jima yana istimna'i zinar hannu yana wasa da gabansa yana fitar da mani wanda idan ya ɗau lokaci yana yin wannan ba tare da ya yi gaggawar bari tun kafin lokacin aure ya yi ba ko kuma a bayan ya daina bai yi kokari ya nemi magani ba to idan ya aure zai fuskanci mai matsala ta saurin kawowa da zaran ya fara tara da iyali sai ya ji ya kawo kuma daga nan shi kenan sannan abu na biyu fargaba kun san idan aka ce namiji aurensa ne na farko musamman a ce bai yi biye biye ba eh, na san kun gane mai nake nufi idan bai yi biye biye ba to a lokacin da za a ce yau shi ne daransa na farko tare da mace to akwai fargaba zai rika jin shin zai iya ma biya mata bukata ya ji ana cewa akwai sauran kawowa fa akwai kaza shin zan iya biya mata bukata wannan abin da zai sa a ransa shi zai sa ya yi saurin kawowa in dai za ka je da fargaba lokacin da za ka tarayya da iyalinka kana shin zan iya anya kuwa ba za ta fi na ba zan iya kusantar ta sosai zan iya gamsar da ita in dai za ka sa wannan a yayin da za ka sadu da mace to tabbas za ka yi saurin kawowa ma'ana za ka yi saurin releasing sannan me abu na uku namiji ya aure alhalin ya san yana da tsohon sanyi ko kuma tsohon basir a tare da shi abin da nake nufi a nan shine wani namijin za ka ga ya ce ya kai akalla shekara biyar in yi fitsari yana ganin faro ko matse matsinsa gefe da gefe yana dadewa yana yin ja ko kuma ya ce a ƙarshen fitsari yake ganin farin ruwa ko farkonsa ko yana jin zafin fitsari amma me duk da wannan matsalar fa ba zai nemi magani ba sai ya aure to dole idan kai aure kana da wannan matsala saurin kawowa ta riske ka ko kuma kana da basir mummuna wanda ya yi maka tsuru na kuma inda ya yi maka fitar baya shi ma in baka gaggauta magani ba kai aure zai haifar maka da matsala ta saurin kawowa sannan dai shawara ko kuma hanyoyi wayanda ya kamata abu domin kauce wannan ko kuma guje wannan shine abu na farko idan ka san ka istimna'i za ka yi aure to kafin a ce kaya aure irin da wata uku ma da zarar an sa ma rana ka fara kokarin neman magani wanda za ka yi amfani da shi ya magance maka matsaloli da istimna'i yake haifarwa sannan abu na biyu da zarar an ce za a kai ka koko wannan shine da ranka na farko ka cire tsoro a ranka ko firgicin cewa za ka iya biya wa iyali bukata ko ba za ka iya ba ka sa a ranka kafi karfinta za ka gajiyar da ita kuma za ka iya biya mata buƙatar domin da wani bawan Allah muna zantawa da shi ya ce ni bayan magani da nake sha sai da na yaƙi zuciyata ya ce sai in sha maganin amma a raina duk da haka ina ɗarɗar ya ce sai maganin gashi kamar zai aiki amma ba zan iya juma ba ya ce amma daga baya in na sha maganin sai in yi yaƙini a raina cewa sai fa na yi wannan ko sai na biya mata bukata sai na fi ƙarfin ta ya ce a haka ya shawo kan lamarin to saboda haka ka rika sawa a ranka za ka iya wannan fargaba da tsoro ka cire shi sannan abu na ƙarshe idan ka san kana da wata larura da take ka ko kuma a larura ka maganta a zahiri ta taɓa ma al'aurarka yanayin tashinsa yanda yake da da yanda yake yanzu ya ragu ka yi ƙoƙari ka tuntuɓi likita a wannan fanni kai mai bayani ga abin da kake ji ga abin da kake gani da baka ganinsa ganin sa a gaya ma ainihin larurar ƙasar nan a baka magani domin ka magance wannan matsala cikin sauki ina fata yan uwa an fahimta kuma an ƙaru da wannan takaitaccen bayani nawa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka insha Allah wa bayani na gaba da zan kawo zan yi bayani akan magani wanda yake uku a ɗaya ma'ana 3 in 1 yana maganin matsalolin gaba da saurin kawowa waɗanda suka shafi istimna'i ko waɗanda suka shafi sanyin mara ko kuma waɗanda suka shafi basir in dai larura ce ta kankancewar gaba ko saurin kawowa in dai ya danganci waɗannan abubuwa guda uku sanyi da basir da istimna'i insha Allah a bayani na gaba zan kawo muku fa'idar da za a haɗa a yi amfani da ita domin samun waraka sannan kamar kullum idan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu da muke kawowa wannan tasha mai albarka ku like yana karfafa mana gwiwa ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su yi subscribe na wannan tasha mai albarka kyauta ne wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirinmu wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya je mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa